Masu sauraro barka mu da haka sannan mu da haduwa a cikin shirin duniyar wasanni tare da ni Azima Bashir Aminu shirin da kan mayar da hankali kan harkokin wasanni da suka shafi na cikin ƙasa ko nahiya ko kuma duniya baki ɗaya. daga cikin abubuwan da kan kara saka kauna da haɗin kai tsakanin al'umma musamman matasa shine harkar wasanni wanda a koda yaushe yakan sa a ajiye duk wasu bambance-bambance da ke tsakani. Hakan ya sa gwamnatin Najeriya ta ce za ta farfado da bikin wasanni na ƙasa da ake yi tun da 1973 wanda tsohon shugaban ƙasar Janar Yakubu Gawon ya samar amma yanzu an shafe shekaru shida ba a yi ba ministan harkokin wasanni da ci gaban matasa barista Salamun Dalin ya yi karin haske da cewa e bayan yakin ba sasa tsohon shugaban kasar najeriya ya kuma ya doma haɗinka don kun zumuncin da kuma halikan najeriya akwai ah, doka ta kafa bautan kasa salinan kuma aka kafa doka na wasanni na ƙasar. to tun daga dubu ɗaya da goma sha tara da saba'in da uku aka fara wannan wasanni a nigeria to amma shekaru shida da sun wuce ba a yi ba tun kafin mu zo mulki an yi shekaru kusan uku ba a yi ba wanda aka ba su nawaya bisa ga al'ada wannan wasan eh, jihar cross river ta dinga yawo da hankalinmu tana mana birgima an kaka mu ga fari mu ga baki to sai shekarar ta wuce muka kira taron majalisar harkan wasanni muka je can mun je mun hau kujera naki muka ce to wayewa ta san da naki mu a bamu kayanmu dama wasan ta gwamnatin tarayya ne mu za mu don nauyin wasan mu dawo da ita abuja mu gudanar da ita domin mu farfada da ita domin wannan wasan tana da dangantaka da zumuncinmu a ranan duk wani gwani da dan wasan najeriya a cikin kowane fanni zai zo ya nuna bajinta salinan abbas kambe na bajinta na najeriya to an yi shekaru shida ba a yi wannan ba kenan an zalunce mutane Sara, Sara guda shida wannan a ranar bude wasan dole mu kawo neman gafara na musamman ga waɗanda aka cuta domin na ɗaya zuciyarsu ya kwanta na biyu mu ma mu samu salama da Allah da ya halicci mu cewa mun zalunce su. da sai dai masu iya magana na cewa ba girin girin ba ta yi mai saboda harkar wasannin Najeriya na cike da kalubale iri daban-daban musamman a lokacin da kusan babu harka mai rage zaman kashe gwando sama wa matasa aikin yi da kuɗi kamar harkar wasanni. Hatta kasashen duniya a yanzu na samun kuɗaɗen shiga ta fannin harkar wasanni. Hakan ya sa muka tuntuɓi Malam Abubakar Ali, masharhanci kan tattalin arziki don ƙarin haske kan muhimmancin harkar wasanni ga tattalin arzikin ƙasa. Mu dubi fa'idan da harkan yanzu wasanni yake kawo a tattalin arziki na duniya da kuma hatta su matasan ko kuma wanda suke zuba jari tafiyar da wannan fannonin na farko yau an waye gari ba inda ake samun kuɗi musamman matasa suke sa kuzari suke sha karfinsu da lafiyansu su samu kuɗi irin harkan wasanni daga bal zuwa kwallon ah, hannu tennis duk dai harkar wasanni saboda haka abu ne wanda ya kamata a mai da hankali a kan shi to amma ba abu bane wanda za a bari a hannun gwamnati ka cokan saboda duk harkan da aka ce yau an zo an shigar da gwamnati ko kuma gwamnati take jagaba wajen neman kuɗi wajen neman ƙara tattalin arziki to za a samu matsala don za a zo a shigo da ire-iren son rai ko cin hanci da rashawa ko da biyan bukatan na wasu ko bangaranci ko wani abun da zai sukurkunta wannan harkan nan saboda haka a gani na kuma shawara na shine manyan-manyan 'yan kasuwa manyan-manyan attajirai kamar yadda ake sayan wato tim ɗin ƙwallaye na ƙasan waje to ya kamata mu su masu yi investing su zuba jari a fannin tattalin wasanni saboda su masu ci riba yaran matashin namu su samu abin yi matasan na namu su samu kuzari su samu karfi kuma wato su zamanto wato misali ne a gare da masu biya da su zancen hukumar wasanni ba yau ba ne ake jin wannan irin wannan tabargazan nan na an biya an ki a biya su allowance ɗinsu ko kuma an biya rabi rabi wani ya cinye da sauransu wannan abin kunya ne wanda yake an dade ana yi saboda ba a ɗaukan matakai ne a kan fa masu laifi ana hukunta su shi ya yasa kake ganin wannan abubuwa akwai lokacin da zaka ga yaran mu sun je kwallon ko wasan kwallo na duniya ma da suke cewa ba za su yi har an kai ba za su yi wasa ba sai an biya su kuɗin su a hannunsu akan batun rashin kula da baiwa 'yan wasa haƙoƙinsu da kuma inganta harkar manzanta da Dr. Muhammad Sanusi, babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF ga kuma abin da yake cewa. Gaskiya abin da ka faɗi eh, gaskiya na ana samun 'yan ƙorafe-ƙorafe eh, nan da jifa, amma eh, ba son mu ba ne. don zama mu na musulmai hadda su gefen kiristoci mun san da cewa an ce duk in da mutu ya maka aiki kafin zuban shi ya bushe ka yi kokari ka biya shi mun san da wannan hakki din amma kuma in ya san da cewa in ya san da cewa ba ka da karfin da za ka yi ai babu da za ka yi kai kaga mun yi kokari mu tabbatar da cewa duk waɗanda suka yi mun aiki mun biya su shi yasa muka dukufa muka yi tsaye na mu samu kuɗi waje daga abin da gwamnati ke ba su don saboda gwamnati lalura su mata mu gaskiya akwai haraka ruwa akwai haraka ilimi akwai haraka agriculture kuma kuɗin gashi ba ba suna nan da aji a ɗoka ba kawai amma gwamnati tana kokarin ta tabbatar da ta taimaka ma harkokin wasanni saboda haka mu kuma mu gefe muka ce to bari mu koma mu samu masu masu hannu da shuni da kuma kamfanunnuka su zo su taimaka wajen harkar wannan wasanni don saboda mi duk kuɗin da ke gare ka in ba kwanciyar lafiya ba za ka ji daɗin su ba su kuma waɗannan yaran in ya zama da ba su da aikin yi to ba za su samu fa inda ƙarshen su za su je su amfani da shi amma in sun ka samu harkokin wasa suna yi za ka ga da cewa crime zai rage shi yasa muka yi ƙoƙari muka samo su a tayo da kuma sauran mutane a taimaka mana wajen harka wasa amma abin da muke da matsala da shi shine lokacin da muke kokarin mu ga da cewa mun janye mu gwamnati wannan lalura na harkar kwallon kafa sai ga shirgin muna tasowa to fa ka san da cewa masu hannu da shuni da kamfanonuka ba wanda ke son ya zo ya sa kuɗin shi inda ake rigima so wannan abin sai ya ja muna ja da baya hmm. amma muna nan muna kokarin Allah so mu ga da cewa wannan abin mun yi magani shi. To sai dai duk da yunkuri kan harkar wasannin wani babban kociya a Abuja mai suna Balani Q na ganin cewa dole fa matasa su ƙara samun abin dogaro baya ga harkar wasan wanda shine ilimi. Kan gaskiya harkan wasa abu ne wanda in ka dubi yara matasa masu tasowa yanzu nan duk kowa ya mayar da hankalin shi daga wasa da wanda sun je makarantar ma da wanda ba su je makarantar ba duk gaba daya sun mayar da hanyar wasan shine sana'ansu kuma shine hanyar abincinsu abin da ne kuma zan kara faɗa nan shine shi harkan wasa harka ne wanda babu pension babu graduate abin da nike nufi da nan shine akwai wanda suke gani kaman idan na samu yau gobe ma zan samu jibi ma zan samu gata ma zan samu ba su ma tuna cewa na samu yau gobe jibi zan rasa ba to a kwana tashi in mutum ya samu din ya zo kuma ya rasa kuma abin da ya samu din bai amfani da shi inda ya kamata ba ka gan sai zama ma kan shi abin tausayi me kake ganin ya kamata a yi wanda za a kara musu kwarin gwiwa sa gaskiya ne abin da nake gani da zai kara ma matasa kwarin gwiwa akan harkan kwallon shine ilimi akwai da yawa da suke a harkan kwallo yanzu na gaskiya in ka doke bayar ka mi ma mutum ya yi rubutu wajen ne ka san cewa akwai problem saboda haka harkan ilimi gaskiya zai taimaka ma yara sosai in mutum na kwallon ya san yana da ilimi ya san me yake yi yakan zo ma coaches ma da sauki wanda zaka koya mishi zaka gan cewa baka doke lokaci ba amma rashin ilimin nan gaskiya damuwa ne mugun damuwa ne wannan din dole in aka yi shi da ilimi a ciki to za a samu eh, ganewa da kuma muhimmanci abun nan amma in aka yi shi da rashin makarantan gaskiya akwai da mugun damuwa sosai kawo ƙarshen shirin sai kuma a tare mu makon gobe a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Muhammad Sani Abubakar da yi hidimar haɗa shirin. Ni Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. thank you